فلسجئی المستحسن اربع سے شروع سجعو وند آکا قواتا اینا دا شروع دا ہوگی نتیا اللہ کا کونر سجعاتو الثانیتو کدا نبیوں یا کسن چا آکا سرو بکثیر من الاولا لئن سجع اذا استوفا امدوہو ادن سجع ainihin ya cika min alfaqatil ula li quliha thumma ja'at athaniya aqsara minha bi kathiri wa dhalika yakunu kashay'il mabaturi wani abu zai zama kaman abu gutsurarre alladhi quti'a qabla an yastakmala ma kana yanbaghi lahu sharaɗi na biyu an ya kuna saja'u rasilul tarkibi rasinar tarkibi saja ya zama jumlolin tarkibin kubutacce ne daga duk wata naƙasa ta larabci warar da afowiyyar ya zo ne afu afuwa ba ƙaƙare khaliyan min takallufi babu ƙaƙare wata sanna'i kaga irin saja'un muqama akwai kakare ciki hmm? ba ji ba na ce saja'un muqama kaga ai akwai kakare wanda yake rubutu da ribas yayi wasiƙa da ribas saboda nuna akwai larasi yayi wasiƙa babu igo yayi wasiƙa ba su igo Hmm? me kakare eh? me shi ne ai mutaradifa ne na biyu an ta kona kullu faƙarati kowanne sakin layi mina sajai ya zamo ta dullu ala ma'ana muktalas amma dallat alaihi alfaqaratu السابقة عليها كما مر في جميع الأمثلة السابقة وعلى ذلك فقول ابن عبان في وصف جنود مهضومين وجن سبتا رندنون دسكتيري في الحرب إيش قاروا واقين بظهورهم صدورهم وبأصلابهم نهوره Ije ɗaro ga suka ruga suna masu kare kansu da bayansu suna masu kare waƙina su dorahun bi zuhurihim bayan da yake kare kirjin tunda ya juya da aka biyo su radda da suka juya suka yi haka kaga ina suke karewa ƙirjinsu kada har bai same su ta gaba sannan wa bi aslabihim nuhurahum suna masu kare ƙirjinsu da kwankwasansu amma a same shi a kwankwaso ba yadda a same shi a ƙirji ba ta ga na akwai nau'in ƙaƙare laisa min as-sajar al-hasan لتوافق الفقرتين fil المعنى لا يمكن يمغو دابيو إلي تاني من غير فائدة نهدو أن تكون المفردات كالمومي دي دي كوسو كسر جيفي كل فقرة رشيقة تانا دبان شعوة والألفاظ فيها خادمة وتابعة للمعاني أنا أمباني دسو كما سنة بيام معنا كفانا